Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a kamar da kuka sani suna na honorable El Mansur managing director na wannan gidauniya mai albarka wato gidauniyar sarkin mayu foundation gidauniyar sarkin mayu foundation gidauniya ce wacce aka kafa ta domin taimakawa marasa lafiya musamman marasa lafiya waɗanda suke fama da wani larura amma ba za su iya zuwa su nemi magani da kansu ba ta dalilin waɗansu abubuwa musamman rashin kuɗi ko kuma abu makamancin haka ba kamar yadda wancan satin muka zo gurin wannan bawan Allah kuma muka gabatar mashi da kayayyakin abinci da sauransu sannan kuma muka yi mashi alkawarin wannan gidauniya za ta dawo da tawaga na jami'an kiwon lafiya sannan kuma tare da shi uban gayyan wato chief executive officer kenan na wannan gidauniya alhaji dr shehu sarkin mayin jihar nasarawa kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka to gashi shi mun cika alkawari mun zo domin mu duba jikin baba jami'an kiwon lafiya za su faɗa mana abubuwan da ya kamata a yi idan wanda za a kai shi asibiti ne to bi izin lahi ta'ala ba za mu kasa a gwiwa ba za mu sara da za mu zo mu ɗaukewa domin mu kai shi asibiti idan kuma mai martaba sarkin mayu a cikin baiwa da allah ya bashi a ya gano cewa ciwon nashi ba wanda za a je asibiti ne ba na gargajiya ne to ba za mu yi kasa a gwiwa ba za a fara mishi treatment na abin da ya shafi gargajiya muna kira ga sauran masu hannu da shuni su ma su dinga shiga irin wayan abubuwa na taimako kamar da martaba sarkin mayin jihar nasarawa yake yana zuwa manyan itatuwa a tun da suka zo suka gabatar min da wasu bidiyoyi naku na gani har da sadda na zubar da hawaye saboda ganin yanayin jiki da ake ciki kuma ba wani mataimaki ba matallafi yadda an iya kokarin kuma har yanzu allah bai yi abin ba amma insha allah tun da gidauniya ta shigo za mu ba da karfi da karfe ganin cewa allah ya baka lafiya duk da dai kunnan ba ji kake sosai ba kamar idan na tafi ko da yara za su yi ma bayani wato wannan kafa naka wato ya shafe tsohon a ƙetara ne dalilin da ya sa kafan baka iya tafiya kenan ƙetara ne shekara da shekaru abin an sa ne kuma ka ƙetara to da yake komai dai da sanadi to shi ne sanadiyan wannan kafa naka da kuma ya haɗu da girma ga kuma typhoid sai kuma sanyi ya zo ya haɗu to amma insha Allah akwai abubuwa na farko zan bayar wadda za ga baka ganye za a rika dafa maka kana sha kana sirace akwai da za a sami jan dawa za a barza ana dama ana baka kana sha akwai hayaki kafin kuma shi daktan ya haɗa nashi sai a taho ma da su wadda za a jaraba in allah da allah zai yi mana maganin abin alfarman shugaba daga ƙarshe kuma muna gaida masoya na duniya da wadda muka sani da wadda ma ba mu san su ba allah ya tsare mu ya ƙara mana lafiya kuma allah ya ba wa kowa ikon irin wannan gudumawa na taimako da muke a cikin al'umman jama'a kana cikin hali na rashin lafiya a shirye muke mu taimaka maka mun ɗauke nauyin duk wani wadda ba shi da karfin jinyan kanshi ko kuma ba yi da tallafi wadda zai yi to gidauniya tawa ta ɗauke nauyi daga nan ko amerika ne za a kai mutum don ganin cewa ya samu lafiya insha Allah assalamu alaikum ina matukan farin ciki da wannan gidauniya da taimakon da kuka kawo mana a yanda mun kasa iya daukan mahaifinmu mu kai shi gaba saboda rashin abin hannu gaskiya na yi farin ciki sosai idan kuka kawo mana wannan guduma allah ya saka da alkhairi allah ya ce da wannan gidauniya gaba ka shigo sansanin maza su watse angon fatima indi kai rana ne